demokradiyya a yau. Cikin shirin Majalisar Dokokin Jihar Adamawa tana da hurumin dakatar da ɗan majalisa? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shirin da za ku ji yau mun so mu kawo muku shi makon jiya, amma saboda rasuwar ɗan takarar gwamna a jihar Kogi Abubakar Audu da matakan da hukumar zaɓe ta Najeriya ta ɗauka muka karkata shirin muka dubi batutuwa da suka shafi zaɓen jihar. Wataƙila kun samu labarin cewa jam'iyyar APC ta miƙa sunan Yahaya Bello a zaman ɗan takararta a ragowar zaɓe da za a yi a wannan Asabar a jihar Kogin na zaɓen gwamna. idan har kotu bata dakatar ba sanin cewa gwamna Idris Wada da jam'iyyarsa ta PD da kuma ɗan takarar mataimakin gwamna da Abubakar Audu mai rasuwa ya ɗauka James Falake duk sun garzaya kotun kan matsayar da hukumar zaɓe jama'a ita jam'iyyar APC suka ɗauka. Idan Allah ya so za mu kawo muku ƙarin bayani cikin shirye-shiryenmu masu zuwa. Shekarun baya majalisar dokokin jihar Bauchi ta dakatar da 'yan majalisa Rifkatu Samson Danna bisa zargin ta yi wa majalisar cin fuska. In takaita muku labari baiwar Allah nan bata koma majalisar nan ba duk da cewa kotun ƙasa ta ba ta gaskiya har lamarin ta kai masu sharhi suna zargin cewa an yi karfa-karfa wajen hana mazaɓar ta wakilci a majalisar dokokin jihar. To da alamun an kuma, amma wannan karo a jihar Adama ne shugabannin majalisar dokokin suka dakatar da wakili Abdulrahman Abubakar mai wakiltar Mubi ta kudu. Saboda wai majalisa ta ɗauki mataki shi kuma wai ya shiga zaurin majalisa ya ce ba za ta sabu ba. Ga inda aka kwana daga bakin shi wakili Abdulrahman Abubakar a shimfiɗar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Ba abin da dame kuma kotu ma ta dawo da ni ni memba ne ni chairman na finance and corporation a yanzu haka yadda muke ba abun da ya same ni ah. sai dai kawai raina ne na hannun Allah suna ta neman raina. To wannan bai baka tsoro ba ganin kan cewa a ah, kotu ta ce a duk abin da suka yi su dakata su kuma sun ce za su ci gaba da abin da suka yi. a ai ba su koma kotu ba sai sun koma kotu su koma kotu ba su yi ba tukuna shi ne zan san sun kai mutane ai wannan magana baki ne ina tsoron zuwa dokar a kashe ni ne in ba don haka ba ai zan je ga wanda zai hana ni shiga majalisa. to sai dai kuma bangaren kakakin majalisa dokokin jihar adama kabiru mijin yawa wanda ma su ne suka dakatar da abubakar abdulrahman sun yi fatali da umarnin da kotun ta bada honorable hassan burguma ke magana da yawun yan majalisar. eto eh, wato kaga na farko ya yi wa kotu karya don eh, ya yi magana a karkashin rantsuwan da ya yi cewa ana so a kore shi ana so a dakatar da shi don haka yana son dokar da zai sai da mu daga dakatar da shi to amma a lokacin da je kotu ya kusan sati ɗaya ma da muka dakatar da shi kotu kuma ba za ta aiki da wannan ba don wannan koda ɗin ana kira restraining kamun a aikata ana so a dakatar da ko wata doka ko kuma wani daga aikata wani action to lokacin da je kuma mun riga mun wannan action shi kuma je kotu akan muna so mu yi bacan kuma mun riga mun yi mu abin da muka sani mun dakatar da shi in shari'a yake so sai mu je kotu mu ci gaba da shari'a wato yanzu yana kan serving wannan wata uku shi kuma abin da za muka suspend din shi ya ja kare ta abin da aka yi a floor of the house mu kuma ba ba ba kare ta majalisa in kai dan cikin majalisa ne a ƙarshen bayanin da dan majalisa Hassan Burguma yayi kun ji cewa dan majalisa ba shi da yanci ya karyata majalisa muddin shi ɗanta ne to ko da fahimtar dan majalisan bata zo daidai da abin da masu rinjaya suka ayyana ba kuma anya maganar da yayi ba ta ƙarƙashin kariyar da tsarin mulki ya baiwa ɗan ƙasa na faɗar albarkacin bakinsa Tambayoyi da muka yi wa barista Bello Ibrahim Jahun na sashen shari'a a jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya kenan. Komai dai a muna da matsayin doka musamman tsarin mulkin Najeriya. Shi tsarin mulkin Najeriya ƙarshen sashi na talatin da tara ya ba da iko ma kowane ɗan Najeriya ya faɗi albarkacin bakinsa akan dukkan abin da ya shafi ra'ayinsa akan kuma wani abu. Shi wannan ra'ayi kuwa in dai ba laifi ka aikata ba wanda ake cewa criminal offense mm. wanda za a iya kai ka kotu shi kuma a ce an hukunta ka mm. shi wannan ya baka dama ka faɗi albarkacin ka baki ba tare da an hana ka ba abin da na fahimta shi ne shi wannan lamba da aka ce an dakatar da shi ya yancin bayyana a yin shi a kowane lokaci muddin dai ba zage-zage ya yi ba yau dai faɗi matsayin shi ya ce yana ganin kaza yana ganin kaza yana ganin daidai ne to a kan suna da ikon su dakatar da shi ko babu in ka lura da sashi na casa'in da tsarin mulkin najeriya zuwa ɗari da biyar hmm. nan ne aka yi maganan iko da dukkan tare tare abin da shafi 'yan majalisa daga ɗari da shida kuwa zuwa har eh, ɗari da bakwai har ma zuwa ɗari da tara ya yi magana ne akan yadda za a zaɓi 'yan majalisa da wasu abubuwa haka hmm. dubi wannan sashi casa'in har zuwa ɗari da biyar babu inda aka nuna cewa 'yan majalisa suna iya zama su kori ɗan uwansu saboda wani abu da ya aikata amma suna da dokoki na cikin gida wanda aka yadda su a iso su zauna su tsara dokokinsu wanda za su iya tafiyar da al'amuransu a cikin gida to duk yadda dokar su take ko wani iri take ba ta da iko ta yi doka da ya saba da gundarin tsarin mulki tunda gundarin tsarin mulki ya yadda a zaɓo memba don ya wakilci wani sashi da ake cewa constituency domin ya samu su su samu wakilci a cikin majalisa wajen yin dokoki a kowane lokaci kamar in ka kori wannan memba din ba wai memban ka kora ba ka kori dukkan waɗannan mutane ke wakilta gaba ɗaya a cikin kasansu alhali shi kuma ya je ne ya wakilce su sannan abin da ya aikata na shi na karan kanshi ne ba na waɗancan mutane ba ne kinan in za a yi kora dole a yi la'akari da wannan abu kuma dole a lura cewa tane mulki tsarin na najeriya bai ba da wannan abu ba ba wai ya ba da bane ko ya hana ya shiru a kai shiru a kai ɗinsa kuma ba ya nuna cewa ya yarda ne muddin in kai la'akari da cewa tsarin mulkin demokradiyya bai yadda a bar wani sashi na ƙasa ba tare da an wakilce shi a cikin mm. majalisa ba mm. sai dai akwai wani tanaji da yace za su iya yin dokokin cikin ƙasa musamman dole su yi doka akan idan ana yin wani kuturi a majalisa sannan wani memba ya zama yana da sha'awa akan wani abu yana da pecuniary interest abin da zai shafi ko samun kuɗi ko rasa kuɗi ko wani abu mm. an wajabta a yi doka nasu na cikin gida wadda za ta sashi dole ya bayyana wannan irin interest da yake da shi ba irin hukunci shi wannan sashi ba yana nuna irin hukuncin da za a yi ne ba bai bada ba amma baya nuna cewa ita majalisa tana da iko ta hukunta wani nata ta hanyar hana shi zama wajen aikin da ya zo yi to a nan in ka lura da irin bayanan da aka yi tsakanin jagorancin majalisar da shi wanda aka ce an dakatar hmm. za ka fahimci cewa ba wani lafazi da ya bayyana wanda yake nuna criminal offense wani abu ne wanda ya yi musu da su a a matsayinsu na su kansu mm. bai musu da abin ba wannan zai dawo a hana su mutanen da ke wakilta samun wakilci a cikin majalisar alhali kowane ɗan najeriya da ƙarshen sashe na da tara yana da yancin ɗin albarkacin bakinsa kan komai ne ga ra'ayin shi sai dai su su ma suna da irin wannan yanci din suna iya faɗin abin da ya saba da su ga cewa su su ma nasu matsayin amma ba a ba su dama na su wannan ko da akwai wannan dokar a rubuce ganin cewa wakilcin jama'a a majalisa abu ne wanda tsarin mulki ta tanada da tsarin mulkin nan yana so kuma ya aminta da cewa za a iya dakatar da mutum na wani lokaci da ya fidda bayaninsa a rubuce a cikin tsarin kundin mulki tsarin mulkin shi kasa ba zai barta ga hannun abokan ka a cikin majalisa su yi amfani da dama su kirkiri doka da kansu sannan su ce yau za su fitar da kan da majalisa don wani ra'ayi nasu ba ai dokan tana lura da cewa akwai bambancin ra'ayi a kullum akwai kuma bambancin jam'iyya a kullum don haka in aka lura da waɗannan za a ga cewa dokokin da aka amince 'yan majalisa su yi na gudanar da rayuwarsu a cikin majalisa wata kai ga karfin su ba wa kansu karfin ikon hanawa ko dakatar da wani ɗaya daga tufu daga zama aikinsa na ɗan majalisar dokoki ne dokoki ba wannan shi ne fahimta na. masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako mai zuwa da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri. kamun na madadin ibrahim abdulaziz da barista ibrahim jahun na jamar ahmadu bello da ke zaria da kuma cuba hero diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya